A yau da Najeriya ke bikin cika shekaru sittin da samun 'yancin kai, mazauna birnin Abuja sun ga manya da ƙananan jiragen yaƙi na kai komo a sararin samaniyar birnin dauke da tutocin Najeriya. To ko menene ma'anar yin hakan? Tambayar kenan da na yi wa babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya, Air Marshal Sadiq Baba Abubakar. Shawagi da jiragen nan sun yi saboda a tuna da ofisoshi wanda suka mutu a dalilin yakin basasa na Najeriya ko kuma wasu uh, wurare na yakuna daban mutane kamar su Kanal Shito Alawo na farkon wanda ya yi jagoranci wannan runduna da sauran mutane masu yawan gaske waɗanda ofisoshin wanda suka suka rasu su Nasara Abdallah su Basiru Ado da mutane dai da yawa. Muka ga cewa ya kamata kamata mu ɗauki wani ɗan lokaci mu tuna da waɗanda suka ba da rayukansu saboda najeriya ta ci gaba to wannan shine dalili na wannan shawagi wannan jirage da suka yi shawagi kamar wato muna daɗa godiya ne ma waɗanda suka ba da rayukansu saboda najeriya ta samu zaman lafiya kuma ta ci gaba Tun dai bayan samun 'yancin kai, Najeriya ta yi fama da matsalolin tsaro iri daban-daban, kamar yadda ƙwararre Farfesa Muhammad Tukur Baba ke mana ƙarin bayani. Akwai juyin mulki da sojoji suka yi wa farar hula na farko bayan kamar shekara biyar da rabi da samun 'yanci. In ka duba za ka samu suka kawo wani irin katsalanda ga siyasa da ci gaban ƙasar nan. Bayan yakin basasa zan ce ƙalubalen da suka samu Najeriya na ɗaya dai mai tatsine mai tatsine kuma an yi shi a kano an yi a maiduguri an yi a yola gombe da wasu sassa na kaduna sai kuma rikicin kabilanci da na addini da aka yi a kudancin kaduna da kaduna da sauransu a can arewa maso tsakiya da kuma jihar arewa maso gabas akwai takaddama da suka yi ta faruwa tsakanin jukun da tv da kuteb da camba da fulani da hausawa in ka koma can kudu maso yammacin najeriya akwai takaddama da aka samu wadda yake kira na June 12 takaddama da ya tashi bayan zaben Abiola da aka yi shi ma wannan za a dauka wani babban kalubale ne. Juyin mulki da ya so ya hambarar da Eh, mulkin baban gida na Godwin Oka. To shin cikin shekaru 60 da Najeriya ta yi da samun 'yancin kai a iya cewar Najeriyar nasara ta samu ko kuma koma baya. Dr. Kabiru Adamu mai bincike kan shanun tsaro ne a Najeriya. Idan muka duba shekara 60 Najeriya ta samu 'yancin mulkin kai daga Turawa za mu iya cewa a bangaren tsaro an samu wurare da yawa da aka samu nasarori da kuma wurare da yawa da za a ce an samu koma baya. Amma dai in muka diba jimillansu duka gaba daya za mu iya cewa lalle an yi nasara dalili ko don cikin matsalolin nan duka babu guda ɗaya wadda za a ce ta hana ƙasa tahiya ko ta tsunduma ƙasa a cikin yaƙi wadda ya mayar da ita baya ko ya sata a cikin wani yanayi wadda za a ce ta koma baya ba shakka akwai matsaloli da yawa. Tun dai bayan samun 'yancin kai in ka ɗebe yakin basasar Najeriya. Babu wani barazanar tsaro da ya girgiza ƙasar kamar tarzomar Boko Haram da a yanzu ke shiga shekara na goma sha ɗaya. The command center will be relocated to Maiduguri and remain until Boko Haram is completely subdued. Shugaba Muhammadu Buhari kenan ke ba da umarnin maida cibiyar bada umarnin yaƙi zuwa birnin Maiduguri yayin shan rantsuwa a wadi na farko inda ke cewar cibiyar za ta kasance a can birnin Maiduguri har sai an kawo ƙarshen Boko Haram. Ba za mu yi ikirarin kawar da 'yan Boko Haram ba har sai mun ceto illahirin 'yan matan Chibok da masu ran waɗanda masu tada kayar baya ke ci gaba da yin garkuwa da su. A wannan gabar dai, 'yan Najeriya da ƙwararru na da bambancin ra'ayi shin an karya lagon Boko Haram ɗin ko a'a. Haka ma batun yake ga 'yan matan Chibok. Wani abu mai ji hankali a baya-bayan nan shine yadda Boko Haram ke ƙara bunƙasa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, ta dukuwa da ƙoƙarin da gwamnatin ke cewar tana yi. A baya-bayan nan dai, mayakan na Boko Haram sau uku suna kai hari ga tawagar gwamnan jihar Borno, Farfesa Babagana Umar Zulum. al'amarin da masana tsaro irin su dr garis gololo ke cewar akwai abin da hakan ke nufi ya nuna tirad ake nan ya nuna cewar tsaron nan na kasar nan ana wasa da tsaro na kasar nan gwamna guda a yi attack nashi su uku yanzu dai abin jira a gani shine yadda gwamnatin shugaba muhammadu buhari za ta yi kokarin magance matsalolin tsaro da ke fuskantar sassa daban-daban na najeriya kama daga rikicin na boko haram masu satar mutane don neman kuɗin fansa 'yan bindiga daɗi da sauran sauran nau'o'i na fashi da makami da kuma amfani da manyan bindigogi akan fararen hula. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.